إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام يا كومو مني ku yayin da Allah ya sanya muku gyangyaɗi don samun aminci daga abin da ya faru a gare ku na tsoron maƙiyanku, yana saukar muku da ruwan sama daga sama don ya tsarkake ku daga abubuwan da suka faru ya kawar muku wasu wasin shaidan kuma ya tabbatar da zukatanku don ku tabbata yayin haɗuwa kuma ya tabbatar da duga-dugai ta hanyar dandaɓe yashin da yake wurin don kada ƙafafu su zame.